Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci shirin da bisa ada ke yi dubi dangane da batutuwa suka jibanci al'adunmu kama daga masarautu da kuma zantukan zamantakewa a yau shirin zai leƙa jihar maraɗi a jamhuriyar nijar inda al'adar aikin kwaɗo da linzami da aka share shekaru ana yin sa da hannu ke fuskantar barazana samun babban koma baya sakamakon wasu sabbin na'urori ko teloli na zamani da aka samu masu aiki da kwamfuta waɗanda ke zuba wannan aiki ga riguna cikin gaugawa sai ku biyo mu. To madalla, aikin kwaɗo da linzami da aka saba gani ga manyan kaya ko ƙanana na cikin al'adar malam bahaushe da ma wasu ƙabilu kuma abu ne da ke samar da dubbannan ayyukan yi ga matasa har ga mata da ke cikin gidaje waɗanda ake aike wa cin baƙi ko na riguna ko aljihu ko ma hannuwan riguna sai dai sannan a hankali telolin zamani na barazana ga wannan aiki da ke ciyar da iyalai da dama kamar yadda malam musa ibrahim wani mai aikin kwado da linzami tsawon shekaru 40 yake cewa abubuwa kamar guda biyu ne suka kawo mu cikas bisa ta yau wannan aiki na farko dai babu kuɗaɗe ga hannuwan mutane kenan mutane yanzu sai suka raja'a masu ƙoƙari ne suke yin aikin nan na mashin wanda ba sa iya yin na hannu mahiya su ne suke yin na mashin wanda kuma ba su iya yin na mashin din haka nan suke sa kayan su samfil kamar wani example kamar wannan kaga wannan ai gashi samfil ya sa kayan shi babu aiki ko ra'ayi ne ko kuma tana yiwa yanayi ne ana iya kenan dai yanzu wanda ake kwado da lizami yanzu ya sun ragu a kwarai ma kwarai ma sun ragu sun ragu da'i wannan lokacin in ya zo sai ka tarra riga ta fi hamsin a nan har yara nake dauka ina koya musu yanzu da ya wasu suna can su ma suna cin gashin kansu amma yanzu sakamakon babu aikin ai ka gani nan da kama yanzu riga biyu ce ke akwai kuma jigo ga lokacin sallah da daga ko ina aikowa ake ga difa daga Chaduwa daga tesawa ko ina aikowa ake wani lokaci ma daga agada wani lokaci har daga niyamai ana aikowa mu yi ku amma yanzu duka babu wannan yayin to a sakamakon wannan din da gaskiya mun samu riyan asiri da yawa tunda akwai lokacin da ta hanyar wannan din mun samu wani dan jari wanda za ka iya aji wani abu wani lokaci in ka hiddo shi ka saida zai yi zai yi dan eh, kuɗi da yawa sai ka samu sai ka yan biya bukatunka amma duk tushen shi dai wannan sana'a ce tunda a wannan sana'a kaga na yi gida na kwana duka ɗiya na ba wanda bai iya wannan aiki ba na koya musu har da ɗiyan makwabta yanzu ya sha baya in dai mutum ba tsohon kai bane ba wanda zai zo ya ce ya fara da ya fara wannan aikin yanzu ya samu kiliyan gaskiya yana da wahala sakamakon aikin mashin mashin da da suka mashin mashin sun mai da wannan aikin baya tunda an sa ci fasaha aikin hannu an sa ta cikin mashin wannan sata fasaha ne aka sa cikin mashin amma abin da ya kawo mashi ta waya kamar rishin kuɗi da babu ga mutane sai da duk da wannan kalubale da aikin na hannu ke fuskanta malam ibrahim na gusau na cewa ana dan samun aikin daidai gwalgwado duk da cewa matsalolin rashin aiki yi a najeriya ƙasa makwabciyar nijar ya sa masu gudanar da wannan aiki sun kwararo zuwa ƙasar ta nijar akalla dai alaji za a kai shekara 40 da wani abu na wani kwado da zane alhamdulillahi hada haka nan muna samun aiki gwalgwado ana samu kyau da dai ka san halin rayuwa komi ana samun dan canji ba a ce ba a ce a kowace shekara tana zama ɗaya da wata shekara ba a to gaskiya wancan shekaru na ba an yi samun aiki saboda mi saboda yanzu ayyukan ma mu yanzu yan najeriya masu zuwa cikin mu ka san ana samun aiki sosai yan najeriya sun yawa nan akan wanga aikin namu na hannu wallahi kwarai ma'aikatan sosai ko kuma wanda kuke koya ma tunda abu ne da ake gani yanzu mashin mashin mutane sun yin na zamani duk ka san kowane da wanda yake so har da wannan mashin ta zamani da ta zo da ake ce mai kwamfuta ta ke kunni har da ita din duka ana samun aiki yaro dai kan mu ai ma ba mu cewa ma ga iyakarsu wanda suke suka ma iya alkashin mu dan dai ni yanzu ba ni ce ma ga yaron da ma iya alƙarshi na ko yaro kaza ne gaskiya babban daya to sai dai duk da kasancewar na'urorin zamani ko mashin wanda aka ce ya fi sauri kuma da arha shir sani ya ce a kullum ya fi shawar kwaɗo da linzami da aka yi da hannu saboda ya fi shawa da kwai dalilai da dama da yasa na fi ba shi muhimmanci akan na na mashin na farko yana ba da sha'awa an ga cewa da hannu aka shi musamman a ci hannu ne ya sarrafa shi ba da yadda ake so irin design da ake fiddawa na hannu yana burge ni a ce da hannu aka yi shi maimakon a ce mashin ce ta yi shi na gargajiya wanda aka yi shi da hannu to wannan gaskiya ko ga eh, yanayin abu na mu ga abin aikin gargajiya ai ya fi shiga idanu musamman kasashen turawa da sauransu wanda aka an yi shi da hannu to ya fi muhimmanci akan wanda aka yi shi da keke ni na an sha mana aiki har na jika 45 banda ba shi da kawai aikin shi kadai buridan shi kadai an sha mana irin haka nan da kuma za a yi shi jika 15 wani goma wani ashirin wani haka ne kinan daga yanayin modan din da mutum ya gani ce yana so to haka ne ake ni kuma wani lokaci idan na nemi mudan ma ban samu ba ni ke yin da san shi da kaina ga takarda sai in ba su in ce ga yadda muke so a wani to shi yasa kenan kaga in nayi wannan dole wani lokaci yana iya tsara dole eh gaskiya ni yana so rike gargajiya kuma yana mugun burge ni sanda tunda ko yanzu a cikin kayana yawanci na hannu yafi yafi na mushin yawa ina son da in ga rike gargajiya saboda ni kana aikin hannu nake to amma ban so a ce duk komai an bayar shi ga mushin saboda in ya zama na mashin ana iya samun matsaloli da dama ko ba wuta ko mashin ta samu matsala da sauransu irin wannan amma idan aka ce na hannu ne zallashi ake shi to ko ina ka tafi kuma da sana'a kake yau ga hannun ka take duk ko balaguro kai dai wannan abin nan ga hannun ka koyi za ka kai mashin tana iya lalace kuma wani garin wani wurin ya kama balaguro ba za ka iya ɗaukar mashin da ka je da ita ko ba wuta to irin wani ai an sha samun matsaloli da yawanci mutane daga an ce ai ba wuta kawai suna nan zazzauna kawai ba a komi saboda su mashin suka fara gaba sosai wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio faransa international rfi sarakin gargajiya irin su aruna indaka galadiman masarautar katsinan maradi ya ce dole ne su sarakai su dinga saka kayan gargajiya don kare martabar al'adu kuma yana ba da aikin ne wasu lokutan kawai don dai gargajiyar ta dore to ka san asalin wannan abu kamar gargajiya ce gargajiya ce ake riƙe eh, kwaɗo da lissami san asali ma dai an san na hannun yaki to sai ya zama na yanzu an samu mashin ga zamani da abin da ka sa ana yi da hannu yanzu da mashi ana yin shi sai dan kai lura da mu kwado da lissami da wani aska biyu duk waɗannan kayan ka gani na gargajiya ka gani da hannun ake yanzu mashin mashin sun zo su ma na mashin din ana yanzu da mashin muna na hannun kuma muna koma muna yana na mashin duk wanda ya san gargajiya ai da hannun ne ake ko wani dinki duk da hannun ake yin shi kwaɗo da lizamin ma yanzu sai da shi ake yi dankakke sai a liƙa mata kana gani zamani ba abin da ba ba hakan ya kai mu ga wasu daga cikin shagunan teloli irin su umar sale waɗanda suka bayyana cewa sun fi baiwa mashin aiki saboda wasu dalilai gaskiya yanzu yaran zamani yanzu an yi <laughs> rage akan monogram nan da ya hito yanzu kan wanda ake yi na saidawa wanda ake na saidawa wanda ake sauwa bracket alika da kuma wanda ake kai tisi din a kai ga mashin ɗin ta yi direct bisa shadda ko bisa tc nan da nan ne ake yin shi wannan mugaran kwamfuta ce babbar mashin ce to domin dorewar wannan al'ada ta kwaɗo da linzami ko kuma buroderi da faransanci aikin hannu ya dore wasu daga cikin masu yinsa na koyar da iyalansu matansu da 'ya'yansu mata wannan aiki waɗanda su ma ke samun ƙaruwa a cikinsa malam basiru kododo ya mana ƙarin haske a kai wanzu da ka karewa gare igiya ta wayar riga ce kuma ɗaya ta budurwa na koya mashi ta iya itin da bakin gwargwaro saboda allah akwai abin da in ka aika masa za ta ɗan yi mashi cikin haraka aiki namu wangar ya akwai ɗan abin da ake ba su yanzu dai waga ita waga igiya cikin minti goma sha biyar tana iya yin ta dala hamsin ake ba ta da in ta yi su kuma da ma mun yi farmasiyon tare da su mata mun koya masu irin uwanga ababe tare da kulale wanga na sanyawa ga wuyan riga kuma da dancin baki wanga dai na zamani wanda ake yi matan yi wasu ayyuka da ma eh. To da wannan muka kawo karshen wannan shirin na al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI a madadin kowa da kowa musamman ma wakilinmu daga jihar Maradi Salisu Isa. ni da na gabatar da shirin abdullahi isa nike cewa mu ci gaba da rike al'adunmu na gado sai an jima